السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بقي جوة شعبان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shida kuma ashirin da shida ga watan biyar miladiya biyar Allah ta'ala a cikin kaddara wasa ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka wato littafin masail jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya na babban malaminmu shaikul islam al'imam muhammad bin abdul wahabi alaihi rahmatullahi ta'ala idan ba a manta ba wannan shine majalisunmu na sha biyu kuma za mu tashi mas'ala ta ashirin da ɗaya mas'ala ta ashirin da ɗaya a cikin waɗannan mas'aloli guda ɗari da ashirin da takwas da malam ya kawo su a cikin waɗannan littafi a wannan littafi abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya a kansu an sha ta mana suwaye mutanen jahiliya jahiliya na nufin lokacin da ya gabaci annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutanen jahiliyyar nan sun kasu gida biyu akwai waɗanda aka ba su littafi amma littafin nasu sun canza shi Allah ta'ala kuma ya goge littafin yahudawa da nasara ke sannan akwai waɗanda su Allah dama bai saukan musu da littafi ba ba su ma iya rubutu ba su iya karatu ba kaɗan daga cikinsu ne suka iya rubutu suka iya karatu su ne ummiyai na larabawa waɗanda suke a garin maka da sauran garuruwa wannan matsala ta ɗaya, mala ce ta'abbuduhumullah bis-safiri wa tasfiq daga cikin mas'alolin jahiliya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya a kansu ta'abbuduhumullah ta'ala bis-safir bautar da suke ma Allah da fito الصفير شيني فيتو فيتو ده يا رمى سكي يا عين صفير أي شيء ذا أكيد أكيد أكيد أكيد حرفا صفير سو ده إن ذا سنة كمان ده بيتو صفير حصاد زاي سينو من جمال ابن الجدل صفيرها صاد زاي sinun to shi sake ci musu hurufus sahih to mutanen jahiliya sun kasance suna bauta ma Allah da asafi fito suke kuma suna ɗaukar bauta ma Allah suke yi da kuma tafi kun ga asafir yana kuma zuwa ga waka waka da kiɗa da fitar da wani sauti wanda zai sa jiki in ya ji zuciya za ta kaɗu shi kenan kuma sai a fara rawa a tafsir shi kuma tafi tafi shi ma yana fitar da sauti shi ma ana yin sa a harka ta kiɗa da waƙa to mutanen jahiliya sun kasance suna bauta ma Allah ta'ala da waɗannan abubuwan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗakar da su aka kuma haramta bauta da waɗannan abubuwan guda biyu Allah ta'ala yana cewa wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya wa ma kana salatuhum inda albayti kafirai mutanen makka ibadar da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala wai a ka'aba Allah ta'ala ce bata zama komai ba illa muka'an face fitu ne da baki sannan wa tasdiyatan sannan kuma da tafi da hannu zalata sama ya hana mu tafi amma zalata sama ya tabbatar da cewa mata za su yi tafi a sallah domin nuna alama ya ce a tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin nisa'i A التسبيح للرجال maza idan zasu nuna alamar suna sallah an kira mutum yana sallah to domin ya nuna alamar cewa yana cikin sallah sai ce subhanallah haka idan liman ya kuskure mamu suna bin sa sai masa tasbihi subhanallah ya kamata liman ya miƙe sai ya zauna ya kamata liman ya zauna sai ya miƙe ya kamata liman ya sujada sai ya manta da yi ba ya kamata liman ya ruku'u ya manta to su maza ke bin su sallah sai su masa tasbihi ku ce subhanallah to shi kuma da ya an ce subhanallah a cikin sallar nan to wannan na nuna masa cewa akwai damuwa a cikin sallar sai sai san yadda zai ya gyara amma idan mata ne suke bin liman sallah wani abu ya faru da liman za su masa alama to tafi za su sai su tafa kawai su haɗa hannun su biyu haka shi ma ba sai an yi masa wani su tayar ba irin na 'yan makaranta kawai su haka abinda ke nuna dai cewa cikin sallah fita annabi sun mai ba su dama to malamai sun tattauna akan hukuncin tafi shi dai fito ba malamin da ya halasta fito ya ma tabbata daga cin abubuwan da mutanen annabi lutu alaihi salam suke yi akwai fito kun san duk sakarci duk sakarci to ya tabbata wajen mutanen annabi lutu duk wata lalacewar ɗabi'a duk abin da ya shafi lalacewar ɗabi'a to yana koma zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam bayan ɗabi'ar su ta namiji ya zakke ma dan uwan shi namiji to akwai ɗabi'a su ta gasar tarihi kawai ai ta rihi akwai gasar ada tsuntsaye ɗaya kashe ɗaya a rikon gogayya da tsuntsaye suna kuka sannan akwai wannan ɗabi'ar mummuna ta fito so daga babu wani malami daga cikin malaman musulunci da ya halatta fito an yi shi da niyyar ibada ko ko an yi shi da ba da niyyar ibada ba fito a musulunci haramun ne fito ba kyau shi yasa idan aka ga yara suna yi a hana su mummunar ɗabi'a ce ɗabi'a ce ta mutanen banza ɗabi'a ce ta kafirai wannan da ba musulmai ba saboda ka ba daidai ba ne a cikin tarbiyya ta musulunci a ga yaro yana yin fito a kyale shi mafi girma kuma a ce babba ke yi to ka fito ba ce to amma taki shi kuma malamai sun yi saɓani a kansa sun yi ittifaki a kan cewa tafi a matsayin ibada haramun ne shi yasa ba inda ake bauta ma Allah da tafi da kiɗa ba inda aka ce abota mu Allah da tafi da kiɗa haramun ne Allah madaukakin sarki bai halasta mana mu bauta masa da kiɗa ba yasa da badujala da bandir da kowace ganga da za a buga haramun ne da niyyar ibada ko ba da niyyar ibada ba haramun ne to kuma dama tafi yana fuskan yana haɗuwa da su so daga dukkanin su haramun ne a matsayin ibada to abin da ya zama ba ibada ba fa tafi to nan ne malamai suka yi sabani akai wasu malamai suka ce tafi ga baki ɗayan sa haramun ne in dai ba mata da aka halasta musu su yi ba a matsayin alamar suna sallah amma tafi haka nan kawai malamai da yawa sun tafi akan cewa tafi haramun amma akwai tafi na makaranta irin wanda ake sa yara su wasu daga cikin malaman wannan zamanin suna ganin babu laifi malama ko malami za su iya ma yara tafi a babi na karantarwa shi babin karantarwa sau tari yakan ɗan saba ma wasu abubuwa da suka shafi sauran nau'ukan rayuwa su daga akwai malamin da suke ganin babu laifi malami zai iya tafi kuma zai iya sa yara su yi tafi a cikin aji alamar cewa an gode ma wani ko kuma alamar jin daɗi a karantar su zaka tafi ga yara ba laifi ba ne mun gane amma manyan mutane su zo suna tafi raf kawai wane wani abu sai a taba to wannan adina mafi saukin abin da za a iya cewa game da shi shine makaruhi an je tarurruka haka nan kawai ba da niyyar ibada ba ba da niyyar komai ba an yi wani abin burgewa raf raf raf sai a tafa to mafi karancin abin da za a iya ce masa makaruhi akwai kuma malaman da suke ganin haramun so daga tafi a takaice da fito ba sa cikin ibada Allah subhanahu wa ta'ala bai bautar da mu da mai masa bauta da tafi ba ko kuma fito ɗabi'u ne na mutanen jahiliya waɗanda suke aikatawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haramta mana haka so daga duk wani sauti da za a yi amfani da shi in ba na alkur'ani ba sannan babu laifi a yi wake babu laifi a yi waƙe in shadi hassan ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu an sha ambata mana ya rika yin waƙe domin mukafaha game da abin da kafirai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وجدي أو رواية وإرضي لإرض محمد منكم فداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء حسان بن ثابت في واقع أقبان النبي صلى الله عليه وسلم ها عن النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك واستشر أبا بكر قيمص ذنبه mala'ika jibrilu alaihi salam na tare da kai sannan idan za ka yi waƙe na zambo ka zambaci kafirai to ka nemi shawarar sayyidina abubakar ya baka shawarwari ya faɗa maka sunayen ƙabilu domin me domin sayyidina abubakar masanin ƙabilu ne da dangantakar to daga wannan ita ce mas'ala ta 21 wato bautar da kafirai suke yi ma Allah ta'ala kafin zuwan musulunci da tafi da kuma fito so daga musulunci ya zo ya haramta waɗannan abubuwan guda biyu a matsayin ibada so daga ba a fito a ibada ba a kiɗa a ibada ba a rawa a ibada ba inda aka ce a bauta ma Allah da kiɗa waɗannan musibin da suke ta ƙaruwa shi yasa an sha faɗi duk lokacin da wani ya kirkiro wata bid'a to ita bid'an nan sai ta haifi ƴaƴa ƴaƴan su ma su haihu ƴaƴan ma su haihu haka bid'a take ita ita bid'a yaɗo take yi kuma sannan asalin wanda ya kirkire ta duk zunubin da za duk wanda zai zo ya kirkiro wata a matsayin jikan jikan jikan wannan bid'a to wancan na da kamashi duk lokacin da aka aiwatar da ibada ta bid'a wanda ya kirkiro ta na asali to za a rika bashi zunubi yana can kabarin sa ana bashi zunubi yana can kabarin sa ana kai masa kamashu wa man kamasho ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة duk mutumin da ya kirkiro wani abu mummuna wanda ba shi a musulunci ya sa shi a cikin musulunci aka ci gaba da aiwatarwa to za a ci gaba da bashi zunubin kansa da zunubin duk wanda ya aiki da wannan bid'a har zuwa ranar tashin alkiyama to da kada ka sake ka kirkira kada ka sake ka kirkira na abdullahi ibn mas'ud kamar yadda al-imam ad-darimi ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa da isnadi ingantacce yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa ittabi'u ku musulmai masu neman tsira ku bi wala tabtadi'u kar ku kirkiru faqad kufitum an gama muku komai an gama muku komai addini ya cika ba wani wanda zai zo ya karo wani abu da ba shi a cikin musulunci a matsayin cikon addini ba shi sadaka an riga an kulle da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shi ke amma aka zo aka kirkin ibada da kiɗa da rawa gashi nan ana ta yi tun ya shigo masallaci yana rangaji yana kiɗa yana rawa kuma yana jin Allah yake bauta mawa ya manta da wa ma kana salatu min inda albayti illa muka'an wa tasdiya ka Allah ka tsare wannan ita ce mas'ala ta 21 al-mas'alatu thaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 ittikhazuhum ad-din lahwan wa la'iban mutanen jahiliya sun riki addini a matsayin lahwan wata wa la'iban da wargi malamai sun yi sabani akan me ake ce ma allahu da al-la'ib wasu suka ce allahu wasan manya in ka je titi sai ka yi kattai kawai sun zo sun zauna ka zata wani ka zata wata makarantar zaure ce littafai ne aka baza kawai kana matsawa haka in idan ka bai gani sosai in ka matsa sai ga wai karta ake yi karta wasu malamai suka ce irin wannan shi ake ce ma allahu allahu shine suka ce wasan da babba yake yi dan ya ba kan shi nishadi shi ake ce masa allahu amma allahi shine wasan yara yara yaro zai iya wasa tun safe har dare bai gaji ba kuma bai da manufa a yin wasan nan nasa yin wasan ya gina gida sai ya gina gidan gidan ya zama ɗan ne. sai kuma can ɗan anjima jima kawai sai zai rusa gida shi ke ne ya tashi an tashi kenan to ne alla'i wasu kuma malamai suka ce ba su da bambanci da Allahu da Allah dukkaninsu abu ɗaya ne amma dai magana farko tana da ƙarfi allahu wasan da ake yi da manufa manufar hutawa da shakatawa allahi wasan da ake yin sa haka nan kawai babu manufa domin qur'ani ya ambace su ce innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun kaga ya kawo sai ya kawo su la'ibun wa lahun shi ko qur'ani duk lokacin da ya ambaci wasu lafuzza to kowanne na da ma'anarsa shine shekul islam taimiyya yake ba mu ka'ida yake cewa idan tafaka taraka wa idan taraka tafaka in waɗannan kalmomin guda biyu in aka haɗa su a wuri ɗaya to kowace na da ma'anarta kamar al'islamu da al'iman al'islam da al'iman idan ka haɗa su a waje ɗaya to kowace na da ma'anarta amma idan ka ambaci al'islam ba ka ambaci al'iman ba to al'iman al'islam zai iya ɗaukan ma'anan al'iman in ka ambaci al'iman ba ka ambaci al-islam ba al'iman zai ɗauki ma'anan al'islam. islam sune idan tafaqa taraka amma wa idan taraka tafaqa in ka haɗa su a waje ɗaya to kowace tana cin gashin kanta ne amma idan ka raba su ka ambaci ɗaya ka ambaci ɗaya ba to ɗaya za ta ɗauki ma'anar ɗaya to al in aka haɗa shi da aka haɗa ta da allahu to kowace na da ma'anarta sai ka fassara su allahu wasan da ake yi da manufa irin wasan da manya suke sun su huta allahi kuma wasan da yara suke yi ba da manufa ba kawai suna yi haka nan ya zama musu ɗabi'a kullum sai sun yi to su kafirai mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki addinin su a matsayin la'id wasa sannan kuma sun ɗauke shi a matsayin allahu kan ana addini akan yi addini a matsayin wani abu na shakatawa kamar yanzu yin wannan fitinar da muke ciki addini ya zama na wasa addini da kiɗa addini da rawa da kiɗa da rawa ake jan hankalin mutane da saban Allah ake jawo mutane kuma musulunci ake son su wannan nishadin da shakatawar da sharhoyiya da sakin layi shi kenan shi ke burge matasa waɗanda ba su da ƙarfin imani shi kenan sai a ja su in kai sunna akwai tsauri za a ce maka ba zina ba ƙarya ba shan giya ba shan wiwi ba ta kowane saban Allah babu amma idan ka tafi can ya ce kawai ba komai wani aka baka carbi shi ke nan inda kana jin carbi ja abin da gina ma kai tun ya ja carbi inda ya sa carbi a wuya to shi ke ya gama addini amma babu al'amuru bil ma'arufi babu an annahyu anil munkar ba za a ga mutum bai yin wani abu da Allah ya ce a yi ba wanda da wannan abun zai shiga aljanna a cewa na ka rika abu kaza ko da wannan abun farilla ne sannan ba za a ganshi yana aikata wani abu ba ko da wannan abun kabira ne daga cin kaba'ir ba za a hana shi ba tun da ya rike sannan wasu ma halasta ma mutum abin ake yi halatta ma mutum kiɗa halasta masa rawa yawo waye shi ba abin da ke ciki sai waƙe-waƙe kiɗe-kiɗe ko rubuta yake ma Allah tun ya hau keke na tef ya ƙure da kiɗa kuma wai bauta yake wai yana jin wannan abin da yake wai lada yake sama wannan daban mamaki a ciki so da ka ɗaukar addini a matsayin wata da wargi addini ba wata bane addini jiddiya ne amma addininmu na musulunci yana da wata ɗabi'a yana mu'amala da ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam baya mu'amala da ɗan adam a matsayin mala'ika an ba ɗan adam dama ya huta shi yasa aka halatta masa ya aure ya zauna da matarsa su yi raha su yi dariya ya zauna da 'ya'yan su yi fira su yi dariya ya zauna da 'ya'yansa su yi fira su yi dariya su yi ba'a ga juna ya halatta sadaka akwai hanyoyin da musulunci ya bamu na shakatawa da hutawa amma ba waɗanda suke na haram ba ko wanda za su kai mutum ya aikata alfasha manzo Allah sallallahu yana zaune a gaban sahabbansa suna fira su yi dariya idan aka ba da abin dariya manzo sallama shi ma wata sai ya murmushi domin manzo sallama baya kyakya dariya sai dai ya yi murmushi suna firar su manzala ta sama yana ji wani ya bada dariya a yi dariya shi ma yi murmushi annan sama bai hana su yara a cikin gida manzala sama yana ba su dama su yi wasa da yan bebi yan tsana ana ba su dama su yi manzala ta sama ya zo ya gana na aisha na aisha rabiyallahu ta'ala ana yarinya ce annabi ya aure ta shekarunta shida so daga tana da tana da abubuwanta na wasa a cikin gida ya zo wata rana ya ganta ya ce waɗannan ba sai ta ce ai dawakan annabi Suleimanu ne an ce suna da fiffike ma suna tashi manzon sama ya dariya saboda addinin musulunci ba ba bakon zafi bane amma a daidai lokaci guda addinin musulunci ba sakin ba mutum kafa yake yi ba shi kenan kuma ya je duk abin da ya ga dama ya aikata a akwai ka'idoji akwai dokoki kuma malaman mu sai da suka rubuta littafai fiqhu tawih an nafs yadda musulunci ya tsara yadda mutum zai huta ya shakata ana bukatar shakatawa hanzala radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya zo ya samu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce masa na faqa hanzalatu ya ce ni hanzala na zama munafiki sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce wai haq ma taqul ce kai wannan wace irin magana kake faɗi haka mara daɗi sai ke cewa to ya ababakar mun kasance idan muna gaban annabi sama yana karantar da mu qur'ani da sunna sai mu ji a ranmu kamar gobe za mu kamar yanzu za mu mutu kamar kiyama ma ta tashi yanzu saboda taƙawa tsoron Allah da kamewa da ke shigan mu yace walakin idza taraknahu wa asafna al-ahla wal azwaja ce nasina yace sai dai kuma idan muka bar annabi sunan muka koma muka je muka haɗu da iyalai matanmu da 'ya'yanmu muna hira da su muna shakatawa sai mu manta da wannan sai sai na baka ce kai ma kana tunanin wannan ta yi ma ina tunanin haka to in kai ma kai munafincin ni ma na yi munafincin kenan yanzu mu tafi wajen annabi sallama mu faɗa masa wannan suka je wajen annabi sallama suka faɗa musu masa manzal sama ya ce ai tabbas da za ku iya tsayuwa a wajena rayuwarku ta zama yadda kuke tsayuwa a gabana yadda tsoron allah ku ke kaiwa geji to tabbas la safahatkumul mala'ikatu to da sai mala'iku sun rika bayyana suna musafaha da ku amma haka zai yiwu ba zai yiwu ba sai mun sun ce walakin sa'atan wa sa'atan ya hanzala sai dai shi musulunci ba bakon zafi ne. wata rana a ga mutum a cikin ibada sannan ba ba ibada kace kuma za ka hana ka shi kenan kuma ba za ka yi hira da matarka ba ba za ka yi dariya ba ba za ka shigo cikin mutane a yi raha da kai ba akwai raha akwai wata waɗanda suka halasta akwai ba'a manzala ta sama yana ba'a ga sahabbansa kun wannan ita ce ka'ida amma a da addini ya zama na wasa kullum wasa dama ba ɗabi'a ba ce ko ba addini ba a yi maka shaida cewa kai mutum ne mai yawan wasa akwai matsala idan mutum ya zama ɗabi'arsa ita ce kullum an san shi da wasa to ranar da yake son kuma ya abu mai mahimmanci ba za a fahimce shi ba ba za a fahimce shi ba sannan kuma mutum har ya girma yana mugun wasa kawai sai ka ga babban mutum yana wasan doke-doke kawai shi ce na ya gano sai ya ɗaka mai duka shi ma ya rama ko manyan mutane ba kaga wannan takarci sakarci ne wannan ana son musulmi zo mai kamun kai amma ba laifi ba ne ɗabi'a ce mai kyau ka saki fuska ga mutane amma mutum ya rika ɗabi'a ta doke-doke kana ɗaka ma mutane duka ƙato wannan an shiga kuma wani babi na daban can mara kyau ko kuma watan zagi an duk wannan ba ɗabi'u bane da ake tsammanin a tsinci musulmi a cikinsu. su miyagun ɗabi'u ne musulunci ya yaƙe su saboda haka ba a buƙatar addinin addinin musulunci ya yadda shi yasa hatta a karantarwa malaman hadisi ku duba yadda malaman hadisi suke a cikin mutanen da zaka same su kullum cikin jiddiyya suke da gaske suke abu akwai malaman hadisi to amma al-imam a cikin alfiyarsa sai yake cewa waqtimil majlisa bin nawadiri idan aka gama karatun hadisi aka karanta hadisi to babu laifi a dan kawo labarai in an ce annawadir su ne labarai na ban mamaki ko labaran ban dariya shi yasa ka ga malaman mu suka yi rubuce rubuce irin <laughs> abin da yana da littafi yana da littafi eh, tambihul fudala bi akhbari fuqala labaran yan gundira ne al-imamu suyuti ya rubuta babban malamin hadisi in kana neman labaran yan gundira mutanen da in dai ka zauna da su sun gundire ka to ga suna ya kawo su da yawa a cikin littafin ibn sa'ad imam jauzi yana da al'adkiya labarai ne na mutane masu kaifin kwakwalwa Eh? na sha buga mana misali wai a ciki yake kawowa wai wani makwabci ne yake da makwabcinsa kullum wannan makwabcin nasa sai rika zuwa shi makwabcin yana kiwon agwagi shi ke sai makwabcin nasa sai rika sace masa agwagin kenan shi dai bai ce shi bane kuma bai ce ba shi bane dan bai taba kama shi ba ko shi nan sai je kai ƙara wajen annabi Sulaimanu alaihi salam ya ce wallahi ya annabin Allah ni dai ina kiwon agwagi a gidana amma kullum agwagwa ta fita sai an sace ta ce kana da makwabta ya ce makwabci na ɗaya ne kawai daga gidana sai na shi haka muke zaune can bayan gari ce na sai annabi Sulaiman ya ce a kira sallah aka kira sallah ba lokacin sallah ba irin ana neman mutane a masallaci ko ka zo masallaci annabi suleiman ya miƙe sai ya ce yanzu ɗayanku zai rika sace agwagwa ɗan uwansa ya rika ci hmm? kuma ya shigo masallacin nan ya zauna gayi nan ma har gashin agwagan ya bayyana a kansa sai kawai nan makwabcin ya haka <laughs> ya taba sai annabi zai ma ya ce to ga barawan agwagwa kana sai ni ko to shi ne ake cewa wai wai mara gaskiya ko a wasu ko a cikin waye sai ya yi jibi ka gani ko shi ne wannan ah, an ce ga gashi na ya bayyana to kila ya ta annabin annabi Allah ya mu annabi Sulaiman wahayi ne nan take ne to da kawai sai ya taba kai shi ba wanda ya taba kai shi sai shi kenan nan zai ya ce to ga barawan agwagwar kan to kaga dai yin waɗannan malamai sukan kawo su ba laifi bane a cikin addini to wannan ita ce mas'ala ta 22 ɗauka addini a matsayin wasa المسألة الثالثة والعشرون مسألة عشرين دقوق الاغترار بالدنيا رودوا دنيا رودوا دنيا ita duniyan nan Allah ya halicce kuma ya halicce mu duk abin da ke cikinta Allah subhanahu ta'ala ya halicce su don mu ne ya halice mu a cikinta kuma ya halitta mana abubuwan da za mu rayu da su amma duka abubuwan da Allah ta'ala ya halitta din nan ya yi ne fa domin mu bauta masa duk abin da za ka yi amfani da shi na duniya to ka ji shi ka yi amfani da shi a matsayin ya karfafe ka wajen bautar Allah kada wani abu na duniya ya sa ka taɓa ma Allah maɗaukacin sarki kuɗi dukiya mutum ya neme ta ya same ta amma ya bauta ma Allah da ita na farko ya ci a ciki ya ci a ciki kulu min tayyibati wa'malu saliha haka Allah ya ce ma ya ce ma manzanninsa ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna ali ku ci daga cikin daɗaɗa na abubuwa na halas sannan wa'amalu salihan ku aikata aiki na gari in ka ci abu ka gode ma Allah ka bauta ma Allah shi yasa wata rana manzo Allah su salama ya fito ya fito sai ya gamu da sayyidina Abubakar can kuma sai ga sayyidina Umar ya fito me yake faruwa ce wallahi yunwa ya manzan Allah ta sallama yunwa ta fito da mu sun ne ce ni ma abin da ya fito da ni kenan sai suka tafi gona Abu Talha da ansari radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abu Talha mutum ne mai dukiya a garin Madina Ina jin labari ga manya-manyan baki sun zo yasa aka yanka musu abin yankawa rago ne ko dai wani abu aka gasa musu aka kawo musu manzo ta sallama da shi da sahabbansa suka ci sai na abubakar da umar manzo sai ne ce to kowa ya tashi ya fada sannan sai manzo sai ya jawo thumma la tus'alunna yau mai idin anin na'i duk wata ni'ima da Allah ya baka to Allah madauki zaki sai ya tambaye ka game da ita shi yasa ai kage idan ka ci abinci aka ce kai zikiri الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين godiya ga Allah godiya ga Allah sannan ko bayan ka ci ka koshin nan shi shikenan kawai sai mutum kuma ya ce bari ya harba ya tafi kallon gidan kulab ko kallon kallon kwallo a sai ya miƙe ma Allah subhanahu wa ta'ala ko raka'a biyu godiya ga Allah ce ke sa duk abubuwan duniya ba wanda ya hana kai ka mallake su ya halasta ka mallake su ta hanyar halas amma kuma kada ka ruɗu da su shine al bid duniya ruɗuwa da duniya duniya ta ruɗar da mutum ta sa mutum ya manta da lahira shi yasa malamai suke cewa ba zuhudu bane mutum ya ce shi ba ruwan shi ba zai shiga mota ba ba zai shiga gida mai kyau ba wani ma ce shi ba zai yi aure ba wani ya ce shi ba zai rika kwanciya akan katifa ba wannan baya cikin zuhudu in Allah ta'ala ya baka kaci amma ka gode ma Allah kuma kakka rudi da wannan abu kakka rudi da shi ka ci abinci mai kyau in dawisu za ka iya yanka kullum a gidanka a ci to ba laifi bane a ci amma idan aka ci sai bauta ma Allah madaukakin sarki kuma a gode masa kuma ka a rudu da wannan abu shine al-iqtiraru bid duniya ruduwa da duniya ya zama ita kawai ake kallo in rayuwar da mutane suke yi a yau duniya suke kimantawa ba su kimanta addini ita ake gani gaba-gaba mutane sun yadda su komai a kan duniyan nan amma ba su yadda kan addini su komai ba duniya ake karewa addinin shi kanshi a neme shi ta a nemi duniya da shi a yi rigima a yi fada a yi kashe-kashe da sunan addini amma duniya mutane suke nema duk na cin alif duniya ruduwa da duniya hauma hauma mantawa da ibadar Allah duk saboda duniya wannan yana cin al-iqtiraru bid duniya alfahari da ita nuna ita nune suwa ne wannan duk ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya da suke yi kafin zuwan musulunci kafin saukar da alkur'ani kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce annal hayata zarrathum lallai rayuwar duniya ta rube su mutanen jahiliya rayuwar duniya ta ruɗe su suna ganin daga duniya shi kenan babu wata rayuwa isa sun yadda sai su miƙe kafa su aikata duk abin da suke ganin shi suke ganin zai fitar da su wani giyan mulki a cikin duniya ake samun giyan mulki giyan mulki an samu masu yin haka kafin zuwan musulunci an samu waɗanda a jahiliya su giyan mulki ta ɗebe su su karkayin abin da ba shi nan ba wasu giya dukiya dukiya ce take ɗibar to haka ma a yau فظنوا أن عطاء الله منها يدل ala رضاه sai suka zaci cewa anna atsa Allah minha lallai kyautar da Allah ke ba mutum ta duniya to ya dullu ala ridahu wai tana nuna Allah ya yarda da mutum idan Allah ya baka dukiya ba ya yarda da kai bane ba yana son ka bane manzo Allah sai sun ce inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah na bada duniyar nan ga wanda yake so da kuma wanda bai so amma wala yu'ti dina illa man yuhibbu Allah baya ba da addini ruku da addini sai wanda Allah ke so hadisi ne Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda bai so ba alama ba ce shi yasa Allah ta'ala ce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة شوانين يا حرم تأدن دا الله تعالى يفتر أتشون ونن دنيا رجا متعني ka ce wannan adam masu imani za su iya amfani da shi sannan masu kafirci ma za su iya yi sai ka wayi gari kafiri ya fito mai imani ya fito sai ga kafiri a cikin daɗi mummuni kuma a cikin wahala Wa min ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللذيذ وطيب عيش الأحمق wannan yana cikin alamomin ƙudirar Allah da ikonsa bu'sul labibi wa tsibu aishil ahmaqi bu'sul labibi sai kaga mutum ne kwakwalwa Allah ba shi kwakwalwa amma yana cikin kuncin rayuwa amma wa tsibu Aishin ahmaqi sai ka ga wawa jahili shi kuma Allah ya bashi rayuwa mai yawa in ya je banki sai dai a ka masa tawada dan wala bai iya sainin ba la shar'iyyan wala garbiyan ba zai iya sainin ba zai iya sigineta na turanci ba ba zai iya na larabci ba amma gashi ya zo da matsuduwar dukiya buhu biyu buhu uku kai ka je ka ci gayu kana jin kai farfesa ne ko injiniya ko lauya ko wani malami ka shiga banki ila bai wuce ka dan zari ka je ka zari ila dubu goma ko dubu sha biyar shi ko ya zo da maɗuɗuwar dukiya da riga shi dukun dukun sai a ce yan bankin ma duk sun san shi yana shigowa kawai sai a zo alhaji waka da zuwa sai wani ya ɗau buhun sai a ce wajen manaja zai tafi can saman bene kai kuma ka bulayi musul labibi wa tsibu aishi al-ahmad wannan ba yana nuna Allah na san shi ba ke wani zubin kuma sai kaga Allah ya ba da imani sannan kuma ya ba da daɗi da mai imanin ga imani kuma ga jin daɗin duniya malaman da suka yi tarjama imam ibn hajar rahimahullah suna ambatawa cewa al ibn hajar rahimahullah ta'ala dama babban malami ne kuma yana da dukiya al ibn hajar ba babban malami ne kuma mai dukiya wata rana ya fito yana tafiya a masa a birnin alkahira shi kenan sai wani ya sa kaya masu kyau sai wani kafiri ya gan shi sai ya tsallako titi ya tsallako ta can sai zai ci alaga su malam annabinku ya ce shi kafin wani zai jawo hadisi الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنيا كوككم ممنيتي أما كما الجنة كافريتي to ya haka ga ka cikin jin daɗi ne kuma cikin wahala sai ya ce eh annabi sallama yayi gaskiya kuma abinda ya faɗa haka yake duk wannan daɗin da nake ji yanzu da ni ka ganna haka tsallako ka zo ka kamo wannan hadisin to a matsayin kurkuku nake domin ina tunanin lahira ta kuma ba zan saki jikina in ta jin daɗin duniya in manta da lahira ba kamar yadda wanda ya shiga kurkuku baya sakin jikinsa cewa ya samu mazauni duk wanda ka ganshi a cikin kurkuku burin sai ne ya fito ya ce kai kuma yanzu duk wannan wahalar da kake sha to daɗi kake ji domin idan ka shiga ka je lahira to ba karamin azaba za ka afka ba yace to shine fassara hadisi sadaka duniya Allah na bada ita ga wanda yake so da kuma wanda baya so shi ba alama ba ce ta Allah na son kai baka dukiya alamar Allah na son ka ita ce bayan Allah ya baka dukiya kuma ya sa ka ka mallaki dukiyar ka danne ta ka fi karfinta ka fi karfin shedan ya zama kana aiwatar da dukiyar nan a cikin abin Allah ke so wannan ita ce alamar Allah na son mutum shi yasa Allah ya nuna mana misali karar haka Allah ya ba ƙarunu dukiya dan yana son sa a ƙarunu talaka ne in ka so ma kai amfani da wani lafazi da wasu suke matsiyaci ne ba yi da komai ko karfan fana babu a cikin aljihun shi yana cin mabiyan annabi Musa kana min qaumi Musa yana cin mutanen annabi Musa amma fa baga alaihim sai ya musu albaghyu ya musu alkhuruju an ta'a ya tawaye ya fita daga biyayya saboda me saboda dukiya duniya ce ta ruɗe shi kafin nan zuwa ya wajen annabi musa salam ya ce annabi musa ya masa addu'a allah ya bashi dukiya annabi musa ya ce kila Allah ta'ala yana son ka ne ya baka haka kada ka roki dukiya ita shi dai a roƙan masa dukiya yake so yake na ka roƙan masa dukiya yake ne zama mai dukiya ya fara kyaman mutane ya fara kyara kai ran nan ma je shirya a cewa azin annabi Musa ya yawa ya shirya ma annabi Musa kazafi annabi Musa ya zo ran sallah an cika annabi Musa na hudu ba ya turo wata kilaci yace ta zo ta ma annabin Musa sharri ta zo da ciki annabi Musa na wa'azi ya ce duk wanda ya jawo aya a cikin attaura cewa duk wanda ya yi aure kuma ya je ya zina hukuncinsa a kashe shi sai wannan mata ta miƙe sai ta ce wa walau an ko kai annabi Musa ya ce walau ana ko ni ne ta ce kaifa wa qad fa'alta bi ce to yanzu ya za a yi kayi da ni annabi Musa ce na gama ki da Allahn da ya tsiratar da banu Isra'ila daga fir'aunu ki faɗi gaskiya sai bakin ta fara rawa ta ce wallahi ƙarunu ne ban kuɗi ya ce in zo in maka shari ƙarunu hadisi ne wannan hadisi ne koma fada yake da da'awar annabi Musa kaga dukiya an iqtiraru bid dunya koma yana fada da da'awar annabi Musa alaihi salam sai da Qur'ani ya ba mu tarihin sa kuma aka hada shi da shi da Fir'aunu wanda da makiyin Fir'aunu ne aka hada su hukunci da sai da aka fara faɗin sama aka ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana kagani wa ƙaruna wa fir'auna wa haman aka faɗe su sai aka faɗi hukuncinsu sannan kuma Allah ta'ala ya ɗauki gabarin yi mana bayani shafi ɗaya da rabi a cikin alƙur'ani aka faɗi yadda ƙaruni ya tsiyata kunsa inna ƙaruna kana min qawmi musa fa baga alaihim har zuwa ƙarshe al-iqtiraru bid-dunya da duniya saboda wanda duniya ta ruɗe shi ya ruɗe da ita komai zai iya yi komai zai iya aikatawa zai iya ma ƙarya su ne aka samu waɗanda suka yi ta ma Allah ƙarya kafin zaɓe a Najeriya Allah hukunta su mutum ya fito gidan rediyo mai malamin addini ne ya rika zura ƙarya aya ma ta zo saboda Allah madaukakin sarki ya halakar da shi aya sai ta rika masa rawa ba zai iya jawo ta ba ina jin ina jin ana sauran ko sati ko sauran kwana nawa ne a zabe wasu mutane suka fito gidan rediyo wani malaman addini ne suka rika ƙirya a gidan rediyon jiha ina jin sun kai wajen awa uku inda lokacin suna jin gwamnati tasu suka yi kama Allah ƙarya saboda duniya Tana duniya sai ga shi duniya ta waye gari ba ta ibin duniya ka take sai sa ka saki ka saki duniya ka kama Allah shi kenan sai Allah ya mallaka maka ita manzon sama ya ce man kana fi duniya akbar hammihi ja'ala Allah faqrahu bayna aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu amma wa man kanat al-akhiratu akbar hammihi to manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce razaqahu Allah min haythu la yahtasib wa atathu dunya wa hiya raghima duk wanda duniya ce manufarsa to ja'ala Allah faqarahu baina ainihi sai Allah ya sanya masa talaucin tsakanin idanuwansa guda biyu ba abin da zai kallo sai talauci duk abin da za a bashi ba zai warke ba duk abin da za a bashi ba zai wadatar da shi ba kullum ƙari yake nema ya ki halas ya haram ya halas ya haram sannan walam ya ati min duniya illa ma ci balahu. sannan ba abin da zai zo masa na duniya sai abin da aka riga aka rubuta masa amma man kanat al-akhiratu akbar hammihi wanda dun lahira ce babban manufarsa to razaqahu Allah min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai tsammani ba sannan wa atatku dunya wa hiya razimatun sannan duniya za ta zo masa alhali Hancin ta ƙasa idan balarabe ya ce argama fula a urgima anfuhu wato wani ya kai ƙasa kenan sai yadda aka yi da shi to da haka duniya za ta zo masa wannan shi so da ka kada duniya ta ruɗe mu Allah ta'ala ya ambaci duniya a wurare da yawa a cikin alkur'ani duk zargin ta yake duk zargin ta yake saboda yadda ke jawo ma mutum bala'i to su zaton su kenan cewa wai duniyar da aka ba su kyauta ce Allah na san su ba haka bane idan Allah ya baka duniya jaraba ka yake domin ya gwada ka ya gaya za ka yi ka kaulihim kaman faɗin su da suke cewa nahnu aksahu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi kafirai suka ce wa qalu nahnu aksahu amwalan suka ce nahnu aksahu amwalan mu muka fi yawan dukiya mu muka fi yawan dukiya wa auladan kuma mu muka fi yawan yaya sannan wa ma nahnu bi mu'azzabin sannan mun je lahira ma ba za a mana azaba ba ba azaba mu ne muke da ita Shi ne ɗaya daga cikinsu a amma kulfu ɗaya daga cikin mutanen jahiliya Ya ce lana duniya wa man amsa alaiha wa nabtishu kadiri na qadirina bughatan zalimina wa ma zulimna ولكننا سنبدأ ظالمين idan duniya duniyan nan ta mace wa man amsa alaiha da duk wanda ya yammaci a cikinta. ta saboda haka wa naftishu hina naftishu qadirina qadirina muna shimfida hannunmu a lokacin da muke shimfidawa qadirina muna da iko so da bukatan zalimi na ma sannan kullum mu azzalimai ne muna zalunci muku ba ita a zalunce mu ba walakin na da sanabda ubalimina kullum mu muke fara zalunci wai yabo yake ma kansu kabilas yana kabila yana yaban kabila su banu taglib amru ibn kulsum taglibi yana yaban kansu ne wai nan duniya ta tsaci saboda duk mutumin da ya gudu a duniya da duniya ba zai samu lahira ba ba su haduwa ruduwa da duniya da san lahira ba su haduwa sai dai neman duniya ya halatta kuma a nemi lahira shi yasa suke faɗi suke cewa a duniya asin akhira ita duniya wajen shuka ne da ake yi a shuka lahira abin da ake son a girba a lahira to a duniya ake shuka shi ai ne ma'anan mai waka da yake cewa لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لكن لا دار للمرء بعد الموت يسكنها من أدم بايد ونجداد زي زونا أشتن سباين يا إلا التي كان قبل الموت يبنيها سيجدن ديكي جنا قافن يموت ba gidanka wannan da ka sai kwata ko ka sai rabin fili ko ka sai cikakken fuloti ba a ayyukan alkhairi su ne aiki su ne gida su ne fa in bana hadu khairin taba maskanuhu idan gidansa na duniya ayyukansa na alkhairi ya gina su da kyau to sai gidansa na lahira ya masa daɗi aljanna kenan wa in bana hadu sharrin idan ko ya gina gidansa na a duniya ayyukansa sharri ne khaba baniha to mai gina gidan ya tade shi kenan so daga ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya al-ightiraru bid-dunya ruduwa da duniya wannan duniya bata wata rana sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ana zaune sai aka gaina haka sai aka gina cewa gharri ghairi yace ke duniya ki rudu ni na shuhudu wa ba ni ba wa nina ba ni ba maka ana gane duniya ba ta hudu mutum ba a wajen gabatar da addininsa akan abin da ya shafi duniya waɗanda ma'aunai ne mutum zai amfani da su ya gane cewa duniya ba ta ruɗe shi ba gabatar da addininsa akan duk wani abu da ya shafi duniya ya yadda ya rasa komai amma addinin sai tabbata alamar duniya ba ta buɗe ka bace amma idan kana jin wani abu na duniya ya fi addininka za ka iya sai da addininka ka walakanta shi kai sakaci da shi a kan duniya wannan na nuna cewa duniyan mutum ta buɗe shi ta buɗe shi kuma sai mutum ya ta makansa tarbiyya yana makansa faɗa kan ya je ya ga ya guje ma wannan bala'in da ya afka ka abin da ya samu ƙaruni ya same shi ƙaruni sai da aka masa wa'azi amma ya ji shi ke fa na bihi wa bidarihi al-ardh fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasiri kenan aka nutsar da shi aka nutsar da dukiya shi kenan sai mu ga ƙarya ya je can ya ba da bayani su daga ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya alfahari da dukiya alfahari da duniya ruduwa da duniya alfahari da yawan 'ya'ya alfahari da yawan dukiya mu ne mu ne addini kuma ya zo ya tarbiyyantar da mu ba a haka ba ya nisantar da mu game da haka saboda ka Allah muna roƙonka ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mu daga shiga ta lalabiya <clears throat> ka sa albarka a cikin rayuwar mu ka shirya mana da zuriyar mu ka ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu sababbin shugabanni da za su yi rantsuwar karban aiki nan da 'yan kwanaki muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun shigo da alkhairi kuma za su aiwatar da alkhairi kuma su sauka su ba alkhairi kuma su gina alkhairi fatan mu kenan muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya basu da dabarar su Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya shige musu gaba Allah madaukakin sarki ya ruko da su ya zama duk abin da za su yi makasa ya kasance abubuwa ne na alkhairi kuma su zama sun kauce ma sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su domin tabbata alkhairi Allah kuma ya amfani da su domin kawo sharri da dangogin sharri Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai amfani Allah so kan mana da ruwa mai yawa mai albarka kuma mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan jinkiri da aka samu na ruwan sama muna fatan ya zama alkhairi a gare mu da dabbobinmu da dukkan waɗanda suke rayuwa Allah subhanahu wata'ala idan ko sabo muka yi ya zama sanadiyar jinkirta ruwa to ya Allah mu da ku ke mun tuba muna fatan kuma ka gafarta mana domin kai ne mai gafartawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sahabbansa suna ka masa kuka idan lokacin ruwan sama yayi amma kuma ruwa bai sauka ba suna zuwa su kama manzo Allah ta sama kuka kuma manzo Allah sama a cikin bayanansa sai ya ce kun kawo kuka akan cewa ruwan sama ya yi jinkiri lokacin shi ya yi amma bai sauka ba sai manzo sama ya ce to a samu lokaci da za a tafi a je a yi roƙon ruwa a masallacin idi kuma a yau in kuma ba a je masallacin idi ba ko da yaushe a rika addu'a Amin soma daga cin addu'o'insu waɗanda suka tabbata yana cewa Allahumma ibadaka wa baha'imaka sannan وانشر عليهم رحمتك وأحي بلدك الميت من ذلك سمعنا وانا الدعاء اللهم اصغي عبادك وبهائمك يا الله قشايد دباينك دبوبن دكهلتا قشايد دسوروا وانشر عليهم رحمتك sannan ya Allah ka yaɗa rahamarka a gare su sannan kuma wa ahayi bala da kalmaita ya Allah ka rayar da garinka wanda yake wanda yake ya mutu sai mu yawaita addu'a muna ganin da yadda abubuwa suke masu hankali ba suke gane wannan amma waɗanda suke su ba su da hankali sosai to ba su gane cewa lokaci bai yi nisa lokaci ya yi nisa muna roƙon Allah ya taimake mu muna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan mana da ruwa mai amfani Allah mara ku zake ba mu damuna mai amfani ya shirye ta mana da zuriyar mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh